الحمد لله ذي الفضل والإحسان شرع لعباده هجرة القلوب وهجرة الأبدان وجعل هاتين الهجرتين باكيتين على مر السماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته الحسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على سائر الأديان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وجاهدوا حتى فتحوا القلوب والبلدان ونشر العدل والإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اليوم نودع عاما انتوى صهائفه وما هي إلا ساعات لنستقبل عاما جديدا تنشر صهائفه فماذا أودعنا في سهائف عامنا المنصر وعلى أي شيء ختمنا تلك الصهائف وكيف نستقبل العام الجديد الذي لا ندري هل نكمله أم نكون في عداد من يرحلنا إلى الآخرة فلنحاسب أنفسنا فإن جعلنا أيام عامنا المنتهي وعاء لأعمال خير لأعمال لأعمال خيرية خيرة صالحة فلنحمد الله وإن جعلناها للهو والعبث وتضييع الطاعات فلنراجع مسيرتنا ولنتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة فإن خير ما نختم به عامنا أن نتوب إلى الله تعالى من تقصير في طاعة أو من ذنوب فارقناها ونحمد الله عز وجل عن منحنا عمرا نستدرك فيه شيئا من تقصيرنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعد أيها المسلمون إن الليالي والأيام خزائن لأعمال ومراهل لأعمار تبل الجديد وتقرب البعيد أياما أيام تمر وأعوام تتكرر وأجيال تتعاقب على درب الآخرة فهذا مقبل وهذا مدبر وهذا صحيح وهذا سكيت والكل إلى الله يسير وقد أقسم سبحانه بهذا الزمان الذي منحه للخلق أن الإنسان لفي خصص إلا من اتصف بأربع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقول تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه السورة العظيمة يقول عنها الإمام الشافعي لو لم ينزل سورة إلا هذه لكفتهم فكم من فكم من السور والأيام والآيات التي أنزلها عز وجل ليتنبه هذا الإنسان ويرعوي ويتعهد نفسه باللزوم بلزوم أوامر ربه عز وجل والشمس وضحاها إلى آخر وقد أفلها وقد أفلها من دساها قد خاب من دساها يقول قتادة قد أفلها من زكاها زكى نفسه بالتاء وقد خاب من من قلها بالمعافي فانظروا أيها الحبيب في صحائف أيامك التي خلت ماذا ادخرت فيها للآخرتك واخل بنفسك وخاطبها ماذا تكلم هذا اللسان وماذا رأت العين وماذا سمعت هذه الأذن أين مشت هذه القدم ويا يد من بطشت وأنت مطلوب منك أن تأخذ بزمام نفسك وتحاسبها يقول ميمون بن مهران لا يكون العبد نقيا حتى يكون مع نفسه أشد من الشريك مع شريكه فلنحاسب أنفسنا على الفرائض ولنحافظ أنفسنا على المنهيات ولنحافظ أنفسنا على الغفلات فنحن نمتدي عربة الليالي والأيام تهص بنا السير إلى الآخرة سمع أبو الدرداء رجلا يسأل عن جنازة مرة من هذا فقال أبو الدرداء هذا أنت ولما سئل أبو حازم كيف القدوم على الله قال أما المطيع فكقدوم الغائب على أهله وأما العاصي فكقدوم العبد الآبك على سيده واشتهدوا أيها الأحبة من هذه اللحظة فإنما الأعمال بالخواتيم ولن, نفع ولن ينفع رب ارجعوا لي كما قال تعالى حتى إذا جاء أهدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فيا أيها الأهبة اجتنبوا أعماركم فلا تضيعوها في الرذيلة والجفلة اجتنبوا أيام القوة فزيدوا من رصيد الصالحات في في سهائفكم فإن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما والتفتوا لقيمة الزمن فلا تضيعوه في غير قربه فشتان بين من يجلس مجلسا يذكر الله فيه وبين من يجلس مجلسا يضيع فيه الساعات في كلام فارق لا نفع فيه أو آثم يكبه في جهنم يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا يخلف كل منهما صاحبه يتعاقبان لا يفتران إذا ذهب هذا جاء هذا جعلهما يتعاقبان توقيتا لعبادة عباد عبادة عباده له عز وجل فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار ومن فاته عمل في النهار استدركه بالليل واعلموا رحمكم الله أن الليل والنهار مطيتان يباعدانك من الدنيا ويقربانك من الآخرة فطوبى لعبد انتفأ بعمره يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب لأولي الأبصار تتجدد الأعوام فنقول إن أمامنا عاما جديدا نراه طويلا لكن سرعان ما ينقضي قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فلا يركن المؤمن إلى الدنيا ولا يطمئن إليها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 na mu da mu. lahiranmu. Tsokacinmu dai a yau a gurguji nihayatul am, ƙarewan shekara ta musulunci. Saboda haka nan yau muna cikin sabuwar shekara. Abun mamaki kamar ba a yi komai ba, ko kuma ni ne ba na shiga cikin jama'a, ba jin ana haya. haya an shiga sabon shekara an shiga sabon shekara mai bi bashi na neman kuɗinsa mai ba da bashi na ba da bashi masu alƙaula suna dubawa yanzu za a sako kaya su da datar an tsaya an gama lissafin shekara abin da aka mallaka yanzu za a fara cinike-cinike ƙarshe sai wancan mutum ne yau an kace mutum yau muna sabuwar shekara da gangan zaka shiga cikin jama'an mutane ko cikin mota Ya yau kuma muna sabon shekara ko sai maka muna cikin jin yau ishirin goma sha tara ne mako saboda haka nan ina tsakaninmu da sabon shekara ta saura ya subhanallahi wannan ita ce ka kai musu kai menene addininka musulunci wanne annabi kake bautan Allah a karkashin kiransa annabi Muhammad ya baka san shekaran ba ma ba shekarar da aka yanka ana amfani da ita Wani zai iya amsa maka sai su ɗaya ne in ji ka wancan satin mun karanta ba duk ɗaya bane ba sahabban manzon Allah sun tsaya sun tace sun tantance ga inda za a fa inda za a fara kirgawa ga dalilin da za a ɗauki wannan shekara ina jin ko lokacin da aka shekaran shekaran ko kundin Najeriya ko wadaki ya fi shahara ko ina ana magana ai na shekaran kaza ne ai shekaran kaza ai kaza kaza ne amma wannan ka Allah shi yadda alhamdulillah wasu jihohi sun ba da hutu to amma dai haka abun ya wuce da ka ka ka ka ka ka ka ba sosai sai dai ba muna son ai buki bane ba amma dai ko da a baki to dai ga mu cikin sabuwar shekara kaga ya rike ai muhasaba ko da bai dace daidai ranan ba amma dai ba mu yi wata juma'a ba wannan ita ce farkon juma'a mu a shekara duka yanzu in an ɗauka muna da sababbin fayiloli kamar a ce maka eh, a sabuwar shekara ka an baka aji mai uku ya koma hudu mai ɗaya ya koma biyu mai shirin fita na nan na shirin fita to kamar haka ne ce baka yau muna cikin sabuwar sabuwar ko sabon term wannan shine farkon tes da za a yi an kira shi ta ya wuce jarrabawa ce da maka dobi masallaci wara wara ba ɗauki shekarar da muhimmanci ba ce ka wancan shekarar na yi sakaci a sallar juma'a da dama ƙwayaye na dinga samu wani ce da dama dama kai ka samu ƙwamma na samu shekara guda ne ban samu ƙwamma shekara mutum zai bai samu ƙwan ake magana ba kun san ƙwan nake nufi balle in samu sadakan raƙumi balle sa balle rago balle za ko rago kwan ma bai samu ba tunda daga inda aka kira sallah to gaba da ko kwai ba ka samu kuma sunanka bai shiga cikin fayil ɗin mala'iku ba to mutum ya yaɗa shekara sunansa ba taɓa rubuta sunansa ba a masallaci to daga baya zai bai ɗauki wannan huɗuban da wannan zaman da ake ibada ne ba yana ga kusan kamar marasa aikin yi ne suke zama ko mai yasa ba za a shaf ba ko a tafi inda za a je to ai ladan ke so da yawa ba shaf ne ba ranar kanta rana ce ta daban yanzu a je a ga Allah shaf shaf a ce shugaban kafa kowane jiha zai gansu amma ku da aka zo kan gwace to ku lokaci ya kare ku shaf shaf sai ce muna da abu da yawa a bar sau gobe ai mana bukin gobe tunda yanzu ya gaji ya yi za mu shigo shaf shaf karshen ta ba za mu samu abin da muke so ba mu muna da bayanai muna da ƙorafe ƙorafe muna da bukatu da muke bukatu muna son mu samu cikakken lokaci mu ma kamar yadda duk sauran jihohi suka samu lokaci kamar wurin addinin Allah shaf shaf amma kasuwa kullum tana nan daga shida sai shida kila ko min kafuwa ko na yi kullun kila bakwai ne hmm? tara ne ko tara zuwa shida to kaji irin tara zuwa shida tana nan ba fashi yanzu akwai masu ƙorafin tara wannan abun da aka ya kamata an buɗe da wuri shidan nan sai an kore su jama lokaci ba da ta wuce za a rufe kasuwa kowa haɗa kayan shi ta waje An dai kai ba ɓarawo ne kai ba kuna son ku dinga zama in mutane suka fita ku dinga kwashe musu kaya ai waje amma masallaci da kyar يقدم رجلا ويؤخر اخرى كثيرا زوا مثل الله كما ذا كما ذا كما ذا يجي ورين ذا كشيشيني جبا ادنا شوا هكا اتي تفيا لقاي لقاي لنقاي لنقاي كانما يساقون الى الموت با ادنا شوا to kuma dai me ke akwai godiya ta tabbata ga Allah mai kyauta mai kyautatawa ya tsara wa bayansa hijiran zukata da hijiran cikunkuna da hijiran shekara ya sanya waɗannan hijirori baƙiyatai ne alamar zama. na tabbatar babu wani abin bautawa da gaske sai Allah shi kaɗai ike ba shi da abokin tarayya a gare shi wajen rububiyarsa a aikace-aikacensa da wurin bautan shi da sunayensa da siffofinsa kyawawa na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi bawa ne na Allah kuma annabi jakadan Allah ne Allah ya ya turo shi da shiriya da cikakken addinin gaskiya don ya ɗaukaka shi ya shafe gaba ɗayan sauran addinai da aka yi kafin ruwansa. Muna roƙon Allah ya daɗa tsira da aminci ga annabi Muhammadu, da alayensa da sahabbansa waɗanda suka yi hijira, suka yi aiki tuƙuru hatta fatahul hulƙuluba, har suka buɗe zukatan mutane da garuruwansu, suka yaɗa gaskiya da adalci da imani. Allah ka amince musu amincewa mai yawa bayan wannan ƴan uwa fa ya ibadallah yau dai nuwaddi wa amal in dawat faha ifa muna ban kwana da shekara an rufe takaddun duka duk abin da ya gudana shekara an rufe an wuce da su in hmm? abincin ne muna rike da sababbin fayiloli yau ne za a zana mana juma'a farko yau juma'a ce Allah ya taimake ka an yi da kai shaidan bai tafiyar da kai wani wuri ba baka kawo uzuri ba baka ƙarshen ta ma a yau ina kana cikin waɗanda suka samu yin sadaka da raƙumi Allah ya ba su ladan mai sadaka da raƙumi tun da dauki ka zo wasu na nan sun samu sa wasu sun samu rago wasu sun yi sadaka sun samu ladan sadakan kaza wasu sun samu ladan kwai wasu ko a babin sadakan zero suke da shi to ai kaga sai ka gode wa Allah Sai da baka samu ba an kira sallah kai so ka ce to Allah yau ga abin da ya faru ka taimake ni rana ita yau na yanke wannan shekaran zan gyara gashi na fara shekaran da mu da banna ka taimake ni gobe mai nisan wanda isamu ina Allah ka taimake ni kullum sallan nan da ake ai da ni ina farko ko a nan masallacin ko na je wani gari duk ɗaya ne wa ma hiya illa sa'atu ba kamar shekara awoyi ne muka yi yin nan ku duba ba mun yi idi karama mun yi idi ba har da azumi mun yi a ciki gaba ɗaya sun haɗa sun ƙare kamar ba yi ba da za ka duba ka koma to dama dama kana makaranta nan da za ka gano eh mun gama shekara amma in ba makaranta kake ba me muka gama me muka gama kaman kana zaune a gindin bishiya dai shekarar ta wata wuce ka ta tafi kaga ta matsa ta nesa ta ka daga duniya ta tura ka daga duniya in hmm, yi gefe shekarar ta kusanto da kai da kabarinka ta ƙara zuwa kusa da kabarinka saboda haka nan in ka zo da alheri walillahi alhamdu in ba karo da shi ba to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka tsaya ka ga wannan shekaran kila ita ce ta ƙarshe bari ka ga da me za ka fara rana ta ka daina aiki jusa eh akalla wannan shekarar ke na samu juma'a farko wannan shekarar sai dai ga irin samunta da na yi amma Allah ya kai mu juma'a mai zuwa وما هي إلا ساعات لنستقبل عاما جديدا gashi muna fuskantar sabon shekara tun sharo sahaifuhu ga takardu an ba mu file file ko an ba mu exercise inda za a tara ayyukan masu mana aiki an ba su sababbin takardu suna bin mu ba bacci ba gyangyaɗi idan ka yi gyangyaɗi mala'ikunka ba sai gyangyaɗi ba idonsu ba sa ma asali Allah ya ɗauke musu don su yi cikakken aiki za auda'ana fi ifi aminal munsarini kai ya kamata fa mu ga, me muka ajiye a bara bai fa kamata ba sai dinga karatu ki safu ba ko cin abinci ya kamata kana cin sa da tsari ka ci sau uku ka sau hudu a'a shi kai ta yi ba kan gado lalle ne ya kamata mu duba me muka yi ba rafa domin kada mu sai mu sakaci wa ala ayi shay'in khatamna tilka sahaifa juma'ar da ta wuce ko ka same ta in baka same ta ba ka cika da wani abu وكيف نستقبل العام الجديد to yanzu wannan shekara da me zamu rufe ta alladhi la nadari hal nukmiluhu am nakunu fi idadi man yarhaluna ila al akhir zamu cika ta ko ko mun dako an tsebo mana kwanukan mu na karshe muna cikin waɗanda za su fita wannan shekarar dan dai kan wanda suka tsallako to tsallakowa da aka yi gaba ɗaya ɗaya nan to ba dukka za a sake tsallake wata ba wasu ba za su tsallaka ba ya yi kullum kakka tafi nesa ni mai magana in ba rana ce kila ba zan tsallake ba gani na tsallako ba za su yi ne ba to wannan ma zan tsallake kamar yadda tsallake na bara kila wancan dai ga abin da ya faru amma wannan kam an ɗebo ƙarshen Ko mal hallu fal nuhasib anfusana mu yi ƙididdigan ga na mu mu yi buwaran mu bincike mu bincika kanmu da kanmu fa in Allah ayyama aminal muntahi in mun sanya kwanukanmu da suka ƙare wi'a'an li amali khairiyya ko khayyira wata jaka ce ko wani rumbu ne ko wani akwati ne na zuba ayyukan alheri ah kama wata hausa afufu idan wa'incan kwanukan da suka wuce asusu ne mun zuba sosai mun san abin da muka zuba wannan ba za a fasa ba sai mace sai ce a lahira asusu ne don kwanukan samu ka jefa samu ka jefa samu ka jefa kai ni ma na samu wannan kalwa, wai awa din tunda nake ga na rasa me zan wai a uku asusu wannan wanda iyaye kan ba wa yara a sayo wa mutum shi ce zai ta tarawa ƙarshen shekara a fasa daga nan a ƙara ma saboda kabin nan a ƙara ma sai maka wani abu kai ta murna kayan ka ne baka kallon kuɗin da suka ƙara a a kuɗin ka da ka tara shi ne zaka ta tsalle akuya ta ci nan ku cikawa akai ana son ka iya neman kuɗi ka iya rayuwar duniya ba ana ya sani ba kawai idan abun nan ya samu kuɗi ya kashe ah, ya samu kuɗi a yanzu ya sai wata kaza cika ma aka yi to ya zama ayyukan nan asusun mu mai muka zuba a ciki na alheri salih falhamdillah in ka duba bara nayi kaza bara nayi kaza bara nayi sadakan kaza bara nayi yi qur'ani kaza bara na yi tarbihi kaza bara ina ga salati na in an tara zai kai kaza bara ina ga na na sun kai kaza la'alla kila shekarar da ta wuce ba kai in yan nan masalacin nake magana da su shekarar da ta wuce ainihin ka samu shekara guda kana samun nafila a kullum tamanin da biyar sun cika sun cika ka ci nasara ka ci nasara to ai yanzu to bana me ya kamata ka durfafa za ka tsare wannan ne ko ko ya kamata ka ƙara da ai kuwa tun da ka ga da bana zan mutu ya dace sun zama ɗari to dama a ce ina training ɗin baɗi ɗari zan koma baɗi ɗari zan koma yanzu za ka koma ɗari in ka lura kana da ɗamma a lokutan kana hira lokutan kana hira na shan wahala lokutanka na bacci na samun matsala lokutanka na baki yana samun matsala ka fara jin ana ta kai kullum ba za a same ka ba in an zo ba a samun ka muna so mu zo to kullum za mu sadda cikin ku duba ku duba sai sai ku yi hakuri haka Allah ya yi ni abun din ku bai min kada amma kaiwa to tunda ba raha ana faɗin haka bari in ji bana kuma ya zai faru amma fa duka saboda Allah kullum ka kamanta aiki don Allah saboda kana haka ainihin mu daɗa matsewa ayyukan alheri fallahamadillah wa in ja'alnaha lillahi in muka duba bara wasanni sun yi ka koyi gem kaza ka iya gem kaza wal abasi wa tadayyi ta'ati sallah sai a hankali fal nuraji na mu sake duba tafiyan mu walinatub ila Allah mu yi nadama mu gode wa Allah Allah mun gode ma da ka tsallako da mu yadda ka tsallako da mu bana ka taimake mu mu yi amfani da bana muna fata Allah ka tsallako da mu ne bana saboda mu gyara mu ka tsallako da mu ne bana don mu samu iban guzuri sosai ba raba mu iba da yawa ba ka sake ɗaga mana kafa ka tsallako da mu to Allah ka yi mana taimako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke wa wannan hidima hidima mu je mu dawo kuma muna neman ka taimake mu Allah idan baka sa mana hannu ba ita ma shekarar za ta tafi ba. muna son Allah ka sa mana hannu saboda kana azza jalla wallatu ila Allah azza wa jalla taubatan sadiqa taubatan nasuha fa inna khayra ma mu bihi amana fiyayyan abunda zamu cika ta shekarar mu da shi an natuba ila Allah ta'ala min taqsiri gazawa da muka yi min ta'ati aw min dhunubin qarafnaha ko wani laifi da muka aikata shi wa nahmadullah mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala an manahana umuran gashi Allah ya ba mu rayuwa don da mutum ya mutu ba ran nan da ya mutu da matsaloli to amma ga shi Allah ya kawo mu bana ya dace matsalolin nan da ban iya gyara su ba dama ta samu zan ta san musu yanzu sai na gyara su wani abu da nake burin zan aikata shi in gode wa Allah in ta san mu wannan abun in gana aikata shi fihi sai eh, nastadariku fihi shay'an min at-taqafirina gaba ɗaya annabi ma na cewa la ya yatamanna yanna adakumul maut kada ɗayan ku yi fatan mutuwa kai wannan rayuwa wannan rayuwa Allah ka muka kashe mu shi yafi takka mutu me kaji takka fatan mutuwa In ma imma muhsinan fala Allahu an yarda da haya kila alheri yake kaga yanzu alheri nan zai ninka shi ندامت ستبنى تفتبارا وإما مسيئا فذا الله أن يستعتب يجيل يتوبا تقاقوا على إيواتاي أنفاني وأنت إلي غاية موتو أي شيء كنا جيبا لغاري با دبا با بايا أيها المسلمون إن الليالي والأيام خزائن للأعمال آه دري دوني Hmm. hausa na nan asusu ne na ayyuka ka yi nafila ka zuba a ciki ka yi sadaka ka wurga a ciki ka sadu da ɗan uwanka da fiska mai kyau walwala ka zuba a ciki ka yi sallama wa wancan ka zuba a ciki ka dubo wancan tsakaninka da Allah ka tarkata ka zuba a ciki ka samu wata kwana ka yi nafila wanda ana cewa filan nan raka a biyu in Allah ya karba danta da abun za a baka a hannu zai sai a baka duniyan nan wannan ai yanzu da magana sai ka na ta katura ciki ciki tunda ta yi girma ka dinga na biyu na biyu kana mirginawa a ciki a wuni ka samu guda ɗari sallama hamsin ai kuwa me ka kai wanda daban mutu ba da mutum zai ce haka ba fa nayi ne ba ina ce in haka ne kai ai ko kwanda da mutu ba da na mutu da wa'annan nayi asarar su shi yasa Allah na tafiya na gaya mana ga ladan ga sakamako ana kaza ga abun nan ana kaza ga wanda ba a ce maka ladan sa ba to girman sa ne ya wuce ya fi karfin kirge tunda akwai wani abun da Allah zai biya shi ba ya kirgawa saboda ya yawa sai dai a yanka ma daga nan zuwa kaza duk naka ne kwashi ta amma ya wuce kirge akwai ayyukan da sun wuce kirge to wa'annan da ake kirgawan ka ta za ka in can su da yawa sosai su da yawa ina su zama wasu asusu ne na ayyuka wa marahila lil a'mar kuma sannan zango ne tashi abu biyu su zama asusu su zama kuma zango marahila kaka karanta zango da misalin ka samu awa ashirin da hudu ka ce zango daya ka ƙara awa ashirin da hudu ka ce wani zango ka ƙara ashirin da hudu ka ce wani zango ta yanzu kaga shekarar nan an tsallake zango ɗari uku da sittin mu rufe eh, hmm? da sittin da shida mu rufe ido kawai mu ce wajen kaza wannan duka yanzu a cikin kwanukan ka aka ɗebe wayannan a cikin aka ɗiba Juran da gari ya wa rana ta faɗi an kwashe ma wani abu in rana ta faɗi an kwashe ma wani abu in rana ta faɗi an kwashe ma wasu kwanuka kwanan ka yake tafiya kana matsawa sai dai ka gani ga kabarin ka can ka gan ka taka da a sai ina ma da a ƙasa nake da sai na taka sai na kawo sai na ci sau uku nan Kaga wannan ka ɗaga ka aje ka sake dagawa ka fara ka aje a haka ce a duniya za ta can ta baro ta nan kuma da kabarin ka can ba da ka yi nan ba da ka yi nan kuma ba da ma ka juya ba ka koma can a'a gaba kake yi gaba kake yi ga kila ma gashin nan nan kusa kusa ba ka gani gashi ba a ganin sa sai dai ka tsinci kanka wawo ka fada to ka kuwa sai ka zauna cikin shiri da haka nan abu biyu ne a cikin kullun ne da wuni ya wuce lokacin aiki ya wuce ma'ana asusu in ba ka kuma ba ya wuce sannan kuma ka ci zango da da sai ka jira gobe wannan an bar maka shi zero sai dai zai wahala a samu zero a ce zunubai ne karshen ka a ciki tubulil jadida suna tsofar da sabo ai wannan ka samu hausa ma sosai ina ma ina yara yaran nan babu wanda za a yi masa sabon kaya kaga wata rana ya huje wandan nan wajen gwiwa ta bule ya aka yi wandan ka ya bule sai yau da gobe zaka ba ka ce ba za ka ce ya tsoho ne ba ba za ka ce ya yage da kansa a'a in ka yahudi ka nan yahudi ko kana da haka da haka da haka nan sai ya kule mai kula maka nan ke yau da gobe iya da gobe kula shi to kaga yau da gobe aikin da take tana tsofar da sabo to ai ba maganan kaya ba kai kada kalli kanka da ba a barin ka ka zo kofar gida yau gashi kana zuwa masallaci ana kora ka yau ka wuce korar Ke ne ba mai korar kai yaran nan ta kula ina da ka yi ma haka kaga kana sun kana zuwa da annashuwa to kuma karshe sai ka zama ni ka taho kana tura kafa kana takawa kusa kusa in ka lura tsoho bai takawa da nisa sun da bai motsa jikin duka haka yake jingin wuri sai dai tura kafa ita kaɗai. ita kadai take tafiya ko bai san koya ba ita kadai take tafiya dan abu kan aje sai ya tuntube saboda ba ta dagawa ta tsallake shi to wannan nuna ma an tsofa sabo ya tsofe da ana zuwa ana kallon kana tsalle ana zuwa ana kallon ka kana daukan buhu dan wani dauko irin naka ta kara yin biyu na fi shi to za ta kai ko an ce a sa ka biyu ba za a yadda ba ce a'a kashe shi za ku yi ai ba zai ba za a bashi ya dauka ba ainihin ta tsofar da sabo bari a bar sabon na haka wato qarribul ba'ida suna matso da na nesa wai ke nesa kabari mana haba kabari shine nesa kana kallon insha Allah Allah kai da shekara 60 nan gaba shekara kaza nan gaba to aje ma ka dauka kana da 60 din amma yau da gobe zai kai ka 60 din tana matsar da kai na nesa ba'ida ayyamun tamurru wa awamun tatakarra kwanuka ke ta wucewa shekara ko maimaituwa take maimaituwa take wa ajyalun tata'aqabu al'umma na karɓa wasu na ajiyewa wata rana sai in ajiye wannan sai wani ya karɓa shi gaba da yi ba a ruwa zai shiga ba mutu a dai in ka je ɗaki ba rara in ka je garko ba can na koma ba ina na angon ba na koma angon insha Allah inda nake fata kenan a kai na matso na koma na shiga angon ba su subhanallahi kaga ta ta'aqabu wasu na nuwa suna mamayewa mu kuma na gangara muna yi dani da ire-ire na ala darbil akhirah fa hada muqbilun wa hada mutubirun wanne ne yake zuwa kawai wanne ne aka ba wa baya tana da ɗanisa tana da ɗanisa wa mutum inda hankali ko an ce maka ga duniya ce mm, mm. sai dai in wacce za a iya sadaka da ita ne ka ɗauka ka ce to ina masallaci masallaci a yau ina wata ina wani mai tsayayye zai yi karatu zai karantar nan ba zan yi makaranta a banza in tafi in batta ba ana walagigi da ita ina wanda zai rike da kyau kai wannan zai iya ina ta fama babu ungo wannan a saya masa filin nan ci gaba da yi kafin ka mutu wancan ka ka in dai ba irin wannan kuɗin ba duniya ne za ka yi da ita ce eh a'a ka riƙe kawai kai ma kana da kaza kana da kaza ce a Allah kada ka bani irin wannan dukiyar da zan ajiye ina gida in mallaka wanda duk na samu mm na lahira ne Sau da kana wa haza mudubirin wa eh, me muqbilun wa hadha sahihun wa hadha صحيح wannan mai lafiya wancan fa yana jiji ba da mutane ba sa fadi ba da sai a ce ga yanzu wani mun san bai da lafiya yi da jiji ga yanzu wani lafiya salau to amma marar lafiya yanzu bai faɗi ya ci ce ya zo ya zauna mai lafiyan shi ma yana nan na zaune to haka ake ana ganin kila marar lafiyar da zai mutu shi mai lafiyar nan shi ma wata ranar da shi lafiyar za ta kama shi wal kullu ila Allah yasiru gaba ɗaya ana ta tafiya ana ta tafiya ila aina ila Allah wa qad aqsama subhanahu bi hadha zamani Allah ya rantsa da wannan zamanin allati manahu lil khalqi wanda ibada shi wa jama'a أن الإنسان لفي خسر والعصر rantsuwa ne kai dan adam na cikin halaka taɓewa illa manitta safa bi arba'i sai wanda ya siffatu da siffofi huɗu. na ɗaya amanu na amanu sun san imanin kuma sun yi imani yana cikin alheri وعملوا الصالحات سنا أيكت أيكا نجري سن سن أيكا نجري سنا كذا جري سنا أيكا وليت كنا وتواصوا بالحق سنا نسيها سنا أمورني يجتيا وتواصوا بالصبر يقول تبارك وتعالى أدركسي مؤمن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر محل الشاهد هذه السورة العظيمة يقول عنها الإمام الشافعي سورة لم يجرم أكنتني إمام الشافعي كي توا إيكي سوى لو لم ينزل سورة إلا هذه لكفته gaba إمام mu musulmai da كدة a بصيرنا تعيشين dukkan wani hukunci zai fita ƙarƙashinta. Dukkan wani bayani da gargaɗi da maganan lahira da maganan duniya da sana'o'i da wane ne kaf za a ce da cikin wannan sura. Fakan mina suwari, sura nawa, ai da dama surori ga su. Shi wannan ya karanta ta bashi wannan tunani, in ya karanta suratul baqara wannan tunani za ta bashi. والآيات التي أنزلها عز وجل ليتنبه هذا الإنسان سود ون متمني كفا بيو يفتك يكان لي ويرأوي يتعورك يتعوتو ويتأخذ نفسه يديدير فيجارك بلزوم أوامر ربه يلزم شدو خوشم أبا جدسا الله ناتي والشمس وضحاها rantsuwa ce sai da ya rantse goma sha a ƙarshe ita, kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha kulu qatada kada aflaha man zakka nafsahu bit ta'a hmm. eh ai haka ai banda amru bil ma'ruf kaga hakuri akan amru bil ma'ruf mutum nawa suka fara amru bil ma'ruf suka tsare kaga hakuri zaman kansa yake zaman kansa yake kana iya kana da ilimin kana amru bil ma'ruf wani kuma maka magana ko a taru a haɗa maka wani makirci kaga mutanen nan tsakani da Allah ranka suka nema ka zauna kai kana tura musu alheri suna neman halaka ka sai ce to na bari ina ci gaba ta yi dole sai an abu sabur mai zaman kansa hey sabur mai zaman kansa sai ka fara karantarwa tukuna ka fara nasiha yanzu kana kan hanya ko yanzu ma kana dan samun abin da kake samu yanzu kaman baka san ciwon kanka ne ba an gaya maka ma baka damu ba to dai ba ni aka ga ba malaman mu na nan ni aka gaya haka to ba komai to amma ran da aka waye gari kai ne malami kai ake kallo a zuwa ci ma mutunci kaga tsakanin su da Allah rayuwar suke ne ba yadda suka shirya kawai Allah ne tsallakar da kai to ka ko sai ake sabaru ai kaman ka je ka ce Allah kakka kai su aljanna a'a kai ba waje su bayi ne zakka nafsahu bi ta'a muke wa qad khaba man gallaha wannan yi amfani da ransa wajen sabo fanzu ayyuhal habib ya masoyi manzon Allah duba fi sahaifi ayyamika takaddunka allati khalaq yanzu abun ya fi girma fa shekarar da ta wuce ya kamata fa inda yadda za a fa a bi ka fa a sassaƙe abin da ya shiga can ya kamata akwai abubuwan da ya kamata a bi ta da su a jefa shi a toshe shi na wannan in kuma ya zama gaba ba babu sai mu nemi na yau sai mu ci gaba da nemi akwai wanda ba zai tosu ba ya riga ya wuce amma akwai wanda zai iya ba to dole ka dudduba ku ma kharta fiha wai me ka ajiye a cikin wannan shekarar li akhiratika ka ku ajiye abu ku zo ku gani ballantana a ce bana bari ka kara ina wa mana nasiha gaba ɗaya ne ba don ka san ce eh, na ma manta maganin da zan faɗi <laughs> subhanallah lashe ɗan ya kwashi na turo shi aiki juzaf ai juzaf da hausa karazu ka dinga aikin ka karazu in sallah ta samu kai in sadaka ta samu kai in azumi ya samu kai in menene ya kamata kana da manufa a watan nan uku nake nema an samu kila kafara da nan a'a ah, ah, alamis da litinin nake so in toshe kada abun yayi yawa ha a waye gari na je inda ba za a yi ba wani ina na ina harin azumin annabi dawudu sama za kana yi kana azumin kana kallon kada ka je aikata abu ɗaya kuma ya rufe ba sauran tun da akwai wannan yana iya yiwa in ka ɗauki azumin nafila to akwai ayyukan da ba za ka yi ba za ayyukan ka na farilla za su ragu me na farilla aiki da kake mutane ma'aikaci ne kai in kai azumi zai rage maka aiki ka zaba ya halatta kai ba dole ka bar azumin nafila nan ka ci gaba da aikin ka gudun kana wurin aiki in ka ɗauki azumin nan wajibin bai fita sosai ala sabilil misali kana koyarwa Ka ga mai koyarwa dole sai ya buɗe bakinsa yana ihu sosai da ƙarfi ba magana a hankali yara kake wa tsawa ka duka musu tsawa da ƙarfi ka ruga da gudu wannan kai kaza to in kana azumi bakin ka ya bushe makogoron ka ma ya bushe ihu ɗaya biyu uku ka koma ka zauna ina azumi to ka ci amana azumin ka maimakon ka samu ladan azumi zunubi za ka samu tunda akwai wajibi ba kai ba wanda ka sha ruwa kai wannan aikin cikakke tafiya na tafiya kilan Allah ya ara maka kwanukan wata rana sai a waye gari ka daina shiga can sai dai ina ga zai wahala mutum a rayuwarsa wanda yake koyarwa ya samu ga wata ibada da tafi azumi tafi koyar wannan dama sai dai tafiya za ta zo wani in aka kulle shi shi alheri ne a gare shi to kaga yanzu sai in azun zuma na gaba ɗaya sannan riga an kulle ni magana aiki mai wahala babu iya kace a fito da ne a zari to shi kenan wannan ta kwana gidan sauki na ce za ka sanya abunka don nin ba za a tsare ka ba ce yi sai ihu ko ihu za ka yi mara kan gado za ka yi sai ka ta ihu haka haka gaji ka yi wannan amma aka abin ɗin gaje to shi kenan azun zuma na da ba na samun dama mm, kaga yanzu sai abu abuna lahiya lahiya kullum ka ɗauki azumi abunka To amma muddin za ka yi za ka yi to bakinka zai bushe makogoronka zai bushe sai dai ɗan kaɗan za ka yi gabari kai ɗan kaɗan kai ɗan kaɗan to kuma an ka kalli mutane suna da bukatan karatun sama da dukkan komai nema suke babu suna kallon ƴan kwanukan ka saura kaɗan to yanzu idan ka mutu akwai abubuwa muna ga ka iya su baka gama koya mana su ba gaskiya mu dai muna son da dai za ka ba mu lokacin gaba ɗaya to ai ina son dinga azumi ne ce a ah, to mu dai muna gani muna da bukata gaskiya da dai za ka zauna kai mana yadda ya kanta don kada ka ɗauki azumi kai kai mana bacci ka ga rabi da rabi kake ba mu to kana iya haƙuri ai ba nan ne da aikin ba akwai wani aikin kuma to haka me nake magana da aiki zafu ka dinga kirga ga abun da zan yi wata ga abun da zan yi a kullum ga abun da zan yi a kullum saboda idan ba kai ba ka ji haushin kana biyar da za ka biya ah, mun kana ah, mazar da kartakun eh, fiha li'akiratika eh sosai shi ke maganin gafala yanzu ba gani ba in kana muhasaban ina son yau zan yi raka'a arba'in shi kenan sai ga bako ya zo Hmm? ya zo daga wani gari kamar ka ce wayyo Allah wani ya kawo yanzu sai dai kai masa waye ka ce to wani kai dan gida ne ba ko ne kai ba so da kan menene ka dauko abinci ka ajiye masa ka dauko menene ka ajiye masa ka dauko sababbin lissafi ka ajiye masa an ka tsaka kai ina da wani dan uzuri akwai wanda ba za ka koya masa ka koma gefe kana son sai ka biya ka. amma kana jin tsoro kada ce na zo wurin ka zo kai banza da ni ka kama nazala to da baka da wannan niyyar fa ai lahiya lahiya yau daga nan yanzu mu je mu hira mu ai hira daga nan kila a ce maka ka je wani gari kuna da abokai mu je mu gaida wani wanda zai ji labari ka zo ka ga ba zai ji daɗi ka zo kauce ba gaishe shi ba sai ka ga akwai gongo mu ma can a riga sai ya kamata mu je mu gaishe ta kaga ka da ni ma na daɗe ban je ba mu je ga ya kashe ma ranan ziyararsa ta zama mashkuma a gare ka ta zama sharri to ka ga gobe in wani ce na zuwa ce a ah, kamar ke lokaci gaba. ba na nan dole sai ka da yadda za ka dinga dama ana son mutum ya rabu da mutane sai ga shi ka same sa ruwan sanyi in kasuwa ka je kana yin shaf shaf in ba abun da ya zama nan za ka wuni a kasuwan ba to in ka samu ka sayar duk in zai ka gama biyar bukatan ka kasuwa gida za ka dawo da gudu saboda kana da wani aiki a gida to in ba haka ba sai dai ka nemi wani wuri inda za ka ajiye abunka to irga na hana mutum gafalar nan na so in ce muku Allah sa ban manta ba kwanan nan muka gama littafi saidul khatiri ko kaga ka dubi yadda yake waran sa Ina ya raina nace mata kaza nace mata kaza to su min kaza sai nace ma ah, ai ga abin da ke akwai ya faɗi irin waɗannan kusan za ta duk bai sai yayi wannan littafin yayi shi ne da kansa yadda ake magana da magana ce sosai raina me isa ga kaza ga kaza ga kaza ai za ka bata ta bada amsa i ai dalilin da yasa kai kaza ba akwai kaza ba ba akwai kaza ba a to inda akwai kaza akwai hawa a ciki ai ya kamata da kaza nayi to za ku ma ku yi wannan keke da keke haka za ka zauna ka yi ta da kai da ranka alhamdulillah wurin aiki da karatun ya bullo don kun san mun kattaba abin da ke ce ka dubi yadda ke faɗa da ranka shi littafi bai yi shi don ku ba bai yi shi a kuna kaza a ita ni na yi Ita na famu kaina yana wa'azi in yi wa'azi a taru a ta kafara jama'a su taru su kamar su fashe ai ta kuka ai ta kuka shi shi dan yi zagaye yake masa ba dan Allah kake ba kaga akwai riya a ciki da ka ganka cikin jama'a sai ka ji daɗi ka ga inda masu yin abin da ka ba ta aikin ka ba ka gani in kai motsi su yi kabbara in kai je akwai kabbara wannan abu da kake ba Allah a ciki kaga kakka mutu a cikin wannan yi kokari ka tuba ka nemi wani abu din haka ran sa ta masa sai ka ah, na gano shedan mugu wato yana so da emin wayo in na yi ya fashi jama'a idan ka daina yi jama'a na ina za su koma wurin shi to kaga ba kai muhawara da ranka sai ta kala ma kaza ta kala ma kaza kai kuma ka tashi kai ma sai ka yi nazari tsakanin ka da daga to ai in ne kaza kaza zai aku to haka dai ina son yadda mutum zai zauna ya saba da magana da ransa kun ga mun sha kawo jama'a dauke dauke daya kawo shi kusa da kai na tsakiyar na tsakiyar na tsakiyar kashi na me yi eh. ba a bacci amma kuma suna yin wani abu mai kama da bacci ga takarda na irin wata takarda in ma ta kace an kwace in an gama a baka ka ka ne me nake magana mutum tsakaninsa da ransa za ka ga ta faɗi kai ma ya kamata ka faɗi ta ƙala ma ka huta so in ka huta ai ga kaza ga kaza to ai in aka ne ai kaza kai ma ka ce to in haka ne ga kaza da haka hakkafa ka ci ƙarfin ka yunkura kusan ina ganin kamar ba mu fara faɗa da ranmu ba ko wata rana wani yi min tambaya a nan na daɗe na jinjina tambayar nan tashi muna magana ne ne tsuwa a sallah ce to ni ma nan na rasa ita zai in na ɗauko wannan na zauna ajiye ta kafin in yi nisa ta sake sullewa in sake nemo ta in zo in ajiye ta ni fa na rasa ita zan yi ce to kai kayi kokari haka na ɗauko ta ka kawo ta ni ma za mu ɗauko ta abu ma ba ha in san tana sullewa kaga an kasan tana sullewa za ka dawo da ita kafin lokacin da ta tafi ta barka ka shiga sake-saken duniya san lokacin da ka dawo da ita ta rabu da sake-saken duniya abun a ce kana cikin sallah sai ka tuno makaranta kaga yanzu za a tashi lokaci kaza kaga wannan an tashi lokaci kaza sai in ganga in je gidan su wani dama na san je karɓo abu na kaza kaza kana fa sallar shikenan in ka tuno ka ka ta ka dawo da ita gaban Allah ka dawo ka Allah ka tarafu kana ce masa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka samu ka dawo da ita kafin ka je ihdina siratal mustaqim ta faki sullaiwa ko ba ku samu haka ku eh to haka to mun nake ganin kaman ba mu kai martaban mahira da ranmu ba mu sata cewar kaza ina za ga an saka ma kakkai a'a kai maka ulo kace a'a ai shi ne alheri a'a dan an yi kaza ai akwai kaza ku ta mu'awara da rana sai ka fi karfin sa hmm? sai ka ji ya ka tuna ga abin ga inda yake to kuma karshen ta a lokacin in ka dawo sai ka tada a wace raka ce ba fawa sai ka yi haka in ku junin kaka in a wannan bai ba a wata sai ka nemi abu duran da ka bata sai ka tona da inda ka shiga da za a tambaye ka ce wai yau me batar da kai ne <laughs> wani wani ne baka haushi kana sallan kana jin haushinsa to sai ka bar sallan ka tafi wurin shi hmm. ya ba za ki iya zo to haka sai mutum ya saba mata to ai yanzu ma ga karamin allakin kana muhawar da ka tashi ne misalin daga bacci ran ta sai dan da hutawa wata ran kai kuma ta a bari in tashi in ma haka ai kwandan tashi in yi nafila ko raka bi na koma bacci tana a'a to ai in ka tashi daga bacci ka kuskura ka koma ba za ka tashi ba ka san matsalar irin wannan matsalar ba ta sha samun ka a ah, to in ba sa ba wannan in ka kwanta sai kai kai ba kai yanzu ba a ƙarshen ma ba kai ba to haka Allah dai ka to to shine gashi nan abin da zai faɗi ah, an fahimta dai me nake to na kawo mana misali littafin malamin da yake yin haka to gashi mutum wakhli bi nafsika wa khatibha ماذا تكلم هذا اللسان او ماذا تكلم هذا za ka suna baɗi abin da ka faɗi kai ba ma lissafi hmm? ka tuno abun arziki da ka faɗi da abun tsaya da ka faɗi ko inda ka shiga abun da ba ruwanka ka ajiye wannan wa maza ra'atul ainu idon ka mai da mai ya gani kila ka gani kisi, ga ka ga ka kalle ko kila a waya ka kalla ka san fa duk ana lissafin sa ka turke ta akan haka wa ma da sami'at kuma kunnen ka mai ijima da dai akwai abun da haram da ka ji shi akwai abun da wajibi ne ka ji shi sannan ka kalli kafanka aina mashad hadhihi alqadam ka tambayi ran don isa take sa su yi wannan aiki in ranka tace tashi ka tafi ka je ka aikata ka tashi za ka yi tsamon dan da ranka za ta kaddara ma yanzu kakkai sallah ana za ka kafi ta tsamar baka ce ko komai ba sai ka kalli agogo saboda kana halin masallaci kaza za ka samu sallah to kaga ita ce to ka tambaye ta ina ne ta kai wa yadu man batashi wa ka taba cutarwa batashi zai iya wa dukan shi kai zai iya wa kwace masa kaya kai zai iya yi wa zaginsa kai zai iya yi wa hannun nan abun da ta aikata wanda yake mai kyan da mara kyan to ko mutum yana da kayan hisabi dan daga murya mai ƙarfi eh, eh za ka to ai baka ma shirin kirgawa. ai kaga mutum da in mutum na kirgawa kaga da ka rage da za ka rage wajen magana to kaga ba rafa ba san abin da nayi ba bana ya kamata in fara gyarawa kaga ba rafa ban san iya abun da na taba ba kaga ku bana tun da sabon shekara bari kyanta a ce mutum rayuwarsa ta karshe ta fi ta farko kyau ai an samu fa'ida kaga don kaza do kaza kaga za a samu yadda za a dinga ragewa a dinga ragewa ta dalilin wannan muhasaba ka tuno ma ai baka san adadin abin da kai ba da kyau to kaga to bana ya kamata ka san adadi amma a zaton ka dai tsiyar ta danne alheri abinda ka faɗi na tsiya in ba sa ba ya danne na alheri don ba za ka iya cewar abinda ka faɗi na alheri ya fi na tsiyar yawa ba zai yi ba ko mai koyarwa lokaci guda da za ka gama koyarwa a koma gefe ka ga an wane an wane daga nan a wannan a zagi ka hana ma a tsaye tsaye malam in kuka da wani a tsaye tsaye wallahi mallan za ku zage shi a tsaye ba sai an zauna ba muskilan mallan fa babba ce kuma irin wannan muhasaban ita ce za ta mayar da mu masu kama da mala'iku tunda har muna irin wannan muhasaba da wannan za mu fi mala'iku ma saboda mu ba mu da control ɗin kanmu su mala'iku an ba su control su suna iya hana wa kansu sun riga su ba a sa musu wannan bala'in ba to mu gashi an sa mana bala'in baka gani ba in mutum ya je lahira in Allah ya bashi aljanna za ta za su taru suna kallon ka kallon ka ba za a zo ka shiga aljanna ga wani mutum daga duniya ya so sale duk tarkon da aka sa masa ya sha shi nan zuwa wane kenan wane kenan sun buɗa sun haka kana zuwa to ga barka da zuwa hai sannufa tifto kai kai aiki yanzu duk wani obstacle da ke duniya nan Allah ke shi ka ko gashi kai ne aljanna kai sannu sannu wuce Mu shiga ciki sai mun zo za mu zo mu ji labari ana bin ka na ciki sun tare ka to wannan zai samu a banza gaskiya sai an yi aiki dole a tsaya a yi karatu kuma a yi shi ala ilmin don kada ka waye gari ka yi shi ba ala ilimin ba nan ma halaka za kai. to ai ba a banza ba ka yi aikin ne a duniya Ja irin get kaza da ka tsallake Ja irin inda shaytan ya haɗa ma tarko ka tsallake shi ga irin inda mutane suka taru muka suka haɗa maka tarkon halaka ka tsallake shi tarkuna kala kala saboda kana ga hawa ga inda kai mata ga nafsu ga inda kuka da shi ga ɗan ga inda kuka buga da shi ga duniya ta ja daga ga yadda kuka yi aran gama da ita ka jefar da ita ka tsallako kuma sai ga shi ka tsallake duka wannan obstacle ɗin ga ka a kofan aljanna mala'iku su rogo da gudu da masu nan barka da zuwa daga nesa ana magana ka shi nan shi nan wannan shine barde kaza jarumi kaza ba jarumin ka kashe ne ba fa kashe wa'ina wancan jihadin na ana ce ma karamin jihadi ne wancan jihadi ka fari mutum ya sare ka kowa ma zai iya wannan ai ka fake shi ka kwala masa dutse shi ma ya fake ka kwala ba wanda ya sa ya kwada wani wannan kowa ma zai yi amma tsare wa'ina sai wani da wani sai dai wani da wani zai iya tsare wancan kuma ba ma koyaushe yake samuwa ba wannan ko tutur ne tutur ne waya yadu ma man batasti wa anti matalubun minki minka ana nema a wurin ka fa an ta'khudha bi zimami nafsika kai burki wa wannan ran wannan ran da kake ta duk ya ta kuma daga gare ta ne dole ana neman kai mata burki duk da akwai wani kamanta kaga hawa kamanta yake kaga duniya kamanta yake kaga shaitan kamanta yake nan ita kadai ce ake maganan bala'in da za ku yi da rai ko ita kada ya ka bar mana ai ta ishe mu faɗa ko babu wani abu sai ita inda ka dubi wa'annan eh, kana ga wannan saba din nan tsare su za su eh, a ruwan sanyi don mun kirga su akwai me me ake ce musu guda bakwai a tsare gaba guda bakwai ko shi da ne bakwai ta san an rike to amma aikin tsare sun ido kunne harshe an karatu ne ba wahala ka faɗe su amma aiki ya zo a aikace ka iya tsare su hannuwa ciki farji ita wannan kafan to don ya kamata ka fara mata muhasaba wannan kowa ya in dai karatun aiki ne bai da wahala kowa ma ya iya shi amma sai dai ana bukatan ka san dalilin kaza dalilin kaza dalilin kaza ta inda zaka dinga yi ala basiratin idan ba dalili kake wata rana sai ka bari wata rana zaka ga kai ai ba dole ne baka zaka ba amma in ka san dalilin ba zaka bari ba an ta takhudha bi zimami nafsika wa tuhasibaha yaqulu maimun bin mahram Allah ji kanshi yace la yakunu al-abdu taqiyan fa hatta yakuna ma'a nafsihi ashadda min ash-shariki ma'a sharikihi kana fili yake sai dai larabcin idan yace mutum fa ba zai zama mai takawa ba kwata kwata ba jidda za a yi ka samu takawa irin takawan nan da ake nema sai mutum ya kasance tsakaninsa da ransa yana mai tsananin bincikenta hatta yakuna ma'a nafsihi ashadda mina shariki ma shariki ya tsananta mata sama da abokin tarayya da abokin tarayyarsa shi ne eh, da sanar kana neman bayani eh, abokin haɗa ka ku haɗa kuɗi to ai baka taɓa kasuwanci ne ba ku haɗa kuɗi da mai wayo ya kwashe kuɗi ko a haɗa muku kuɗi hisan na yi da ku na yi da ku ko da ke akwai lalura ku yi noma ku yi ka ta noma idan za ka gane wani bugu ne Baggani kuna zaune sai ya cece ka. Icika ka da kwakwazo ya aiki. Kai kuma ka je ka yi aiki. Ka samu ‘yan kuɗin ka je ka sa taki shi ko ce ban da kuɗi. Kuma sannan za ku raba daidai. Ka je ka wuni ke ka yau na da uzuri da Allah ba ni uzuri. To kaga zai ka ce to in yi jiyan ce to rana ya ce kai ka je. dole sai ka sa ka sa masa ido to haka za ka zama tsakaninka da ranka ka sa mata ido in ka auna za ka yi nafila kaza ba ka samu ba ranka ta ka in ka auna za ka je ka duba kaza ka ga bai dubu ba ranka ta ce ka ita ce ta hana ka ya ayya fita ko to haka sai mutum ya fi tsananta sama da abokin haɗaka sama da abokin haɗakan da kuka haɗaka da shi tambayi isa shi ne manomi ina jin sun yi haɗaka yanzu ya koma shi kaɗai da kana ganinsa da wani yanzu nan ka ji labari sun haɗu a birnin yaro a a dan gaban gada a a a fan turawa sun haɗu sun yi dankali a a nan wuri sun yi haɗu yanzu an ka gan shi shi kaɗai za ka gan shi saboda cuta hmm? eh? ya ma fi fitowa in kana son a fi fito da shi sai kayan na bukari ka ce ya isa ka ai zawa na yi sai dai in baka shiga duniya ka gurza da duniya ba kana gurzawa da duniya za ka cutar mutanen duniya za ka sai kai malam kowa mugu ne mutanen duniya ne to ranka tafi su mugunta ranka da suke tare da kai tafi mutanen duniya nan cuta za ka ga cutar da ta yi maka tafi abin da mutane suka yi maka to amma dai za mu bar abun haka mai sahibul aqal yumayyizu wa yuhasibu nafsahu falanuhasib anfusana kun ga mu yi muhasaba wa rayukanmu alal fara'idi sai ka duba yaya farillai sallar farilla kana famun su a jam'i jam'in da kake samu kana samun sahun farko ko kai kenan kullum sai ka cika sallar kaga dai daga inda aka karanta Fatiha aka gama ta aka shiga sura ka gama asa kai asara da ba za ta biyu ba tunda lokacin bayan ka bayan Allah ya riga ya ce musu kuna da duk abin da kuke roƙo lokacin da gaba ka zo sai ma zai same ka ba zai same ka ba za ta baka wanda za a baka lokacin da eh, kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kana ji sai shi kenan aka ce ihdina sai ce hada baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala to shi kenan sai aka ce ihdina siratal mustaqim an ga an ba wannan hakka je gairil maghdubi alaihim wala dhalati wali abidi ma sa'alu kai kuma ka zo daga ba ka kabbara Allahu akbar ka zamu ruku kai asaran wannan ba yadda za a yi za ku yi sallah ta amma ladan wannan sun fi naka inda ka tsaya din nan haka ka tsaya kai muhasabawa farillan da kuma yadda za a samu farillan sai kyau sannan mu yi wa kanmu muhasaba alal manhiyati abubuwa da aka hana akwai muharram istihana bi annasu hatta akwai wasu abubuwan haram mu daina su muna ɗauka su kamar ba komai wani malam ya tarohu su ya kun ga nan kuna raina su jama'a suna raina su in ma ba ku raina su ni ina kallon su kaman ba bakin komai ba amma la'i ne an fusana alal gafa sannan mu yi wa kanmu hasaba daga gafala bi wa ma adara kamal gafala kaman ka ce nan ne ma rikicin yake kai wa kanka mu a gafala nawa kai ishe ko sai ka san ka gafala ma tukuna ka san ka gafalan to sai ka san ka gafala ka gano kai asara idan baka san gafala ba baka san ma a arab ba tukuna fa hannu nan arab arabatil hayati kun ga muna kan menene eh, araba keken muna kan keken rayuwa keken dare ba na akwai keken a hannuwa ah, wani garin suna ce masa a daidaita muna kan keken a daidaita dare da rana tafiya daren tafiya da muke zu ya sakawa rana rana ta karfa fu ta sakawa dare daren ya karfa fu ya sakawa rana ana ta tafiya ana ta tafiya muna kai muna jin daɗi babu mu bacci da daddare ba ta tsaya ba ita mu tashi da rana ita ba ranar ba ta tsaya ba tafiya take wannan ba wannan wannan ba wannan wannan ba wannan kasan kwano kan ka kai a girgi suke sannan da ka gama cin naka wani sakalwa za ka da kai wance kalwa tahuffu bina sayra suna cin tafiya da mu ila ina suka yi lahira suka yi sami abu darda a rajul abu darda radiyallahu anhu ya ji wani mutum yana tambaya wannan gawar waye an wuce da mutum haka din nan wannan waye kala abu darda haza anta ai kai ne me yasa haka yadda aka wuce da shi kama ka za wuce da kai wata rana ba mutum ne aka wuce da shi ba ana wuce da mutum wata ran da kai za a wuce kai ne daga idinka ne aka wuce da shi an tambayi abu hazin kaifa alqudumu ala wai in an je lahira na yaya koma zuwa lahira zai zamo ta bakin yaro na mai tambaya na yana shi ne, malam wallahi ni ban san yadda zan yi nasadu da Allah ba ni ban san me zan ce ba ni yaya za a yi nasadu da Allah ce to ai saduwa da Allah gashi Abu Hafs na amsawa ambal muti'u mai da'a ga Allah to ka qudumil ga'ili ala ahlihi ka yau ga kunan da yawa ga'ibai yaya ran da kaje gida hutu Abdul sarar kai da sarkin tambaya kana zuwa a ce yau an ba da hoto ka kwashi kayan ka ka rufe ɗakin ku ka abun da ɗinsa ka je ka hau mota ka gangara ka fauka ka shi gangara ka hau mashin ga ƙofar gidan ku ka gani za ka tsaya kana neman izini hmm? hau haushi za ka yi kenta an samu wani yaro ya gangara na wani ya dawo a ji nasha nasha nasha nasha kila mahaifiyar ka tanan ta tulo ta ce ah wani a dan wani basar kawai a dauke kai a basarwa ne na so basarwa ne na so don dume abin da bai nuna wannan sa ya ji dadin zuwa sa kawai hada hada fuska me ya kuma ce amma zuciya ta yi tas to haka kai ma ka je ka shiga nan ka shiga wane ne ka shiga wane ne a ce ajiye kayan maza ka zo ana kwafa kasa au wannan kwafa kasan daɗi ne ba irin nan ka kaba kwafa nan ka gama kwaba kafa an ka koma kai zaka girki da kanka can ko ka kwaba kafa ga abincin ka aje iyakacin an gama maka ce ba daɗi nan ku girka an kace ba daɗi ka girka mara daɗi girka mai daɗin bana to saboda kanan kamar wanda ya dogon tafiya ne ya dawo gida wannan shine zuwan lahira mai da mai sabo kuwa subhanallahi kaman kamar ainihin barawon da ya gudu na idawo aka ce masa koma amma dai asali na cewa bawan da ya gudu ya tsere aka kamo shi aka ce to ga mai ka can za a kai kaurin shi ko kuma ai akwai irin mutanen nan da za a ce an fasa ko sun tsere aka tafke shi kila da da sarƙafa aka tafke shi kaga ba dama yake ba ni ne ba shirri akai ne ya akai kaza ya akai kaza kuma jami'i jami'i ne mu je yaya za ka ji amai da kai san kafan kana kila Allah Allah kana ta ni fa ba da ni aka hada aka fasa prison din nan ba ni ma fasawa aka yi na kama hanya na gudu cewa kuka sai mu gudu cewa sai duk ba tambaye ka ba tukuna ba kai bayani mu je ciki to haka mai sabon Allah yake wannan misalin yanzu ya fi mana mai misali da bawa san da yanzu ba mu san bawan ba amma mun san mutumin da ya gudu a kurkuku aka tafko shi an fasa ya fasa gidan kurkuku ya tsere ya tsallake titi biyar shida sai ga wani ya gan shi ha kai gara kai me haka su ba komai ba komai ba komai kawa yana gani a zaka ce dan Allah kai ya kuri shin hakurin kyale ka kai min rai ran ka da ka muje ka koma kai ran ka da in ba ka ban fara kilarka daga nan to haka zuwa lahiran mai zabo ai misalin ya gano fastahidu don haka nan ku yi tanadi ayyuhal ahibba yan uwa maza da mata min hadhihi lahza fa innal a'mala bil khawatim kullun aiki karshen ake kallo walan yanfa'ar rabbil ja'uni lokacin da ka kai magana ka je can ka ga azabar Allah ka ga mala'iku ka ga menene ka ce Allah a da ni Allah a da ni ba zai yi amfani ba ba za a dawo da kai ba in za ka mutu don kuka Allah ba za a dawo da kai ba kamar yadda Allah ce hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan ma tarak kalla innaha kalima huwa qailuha shine mai wannan magana kawai فمن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون babu dawa bayan waɗanda suka mutu katanga ce ba tsallakowa dawo fa ya ayyuhal ahibba a gurguje iktanibu a amaraku shi dai Allah ka mu sabuwar shekara muna raye mai amfani da wannan rayuwar nan namu fala tudayyi'uha eh, fi rabila kada ku bata ta ayyuka na karanta wal gafala waqtanimu ayyamal quwwati samari ‘yan mata, kai amfani da lokacin da kuke da ƙarfi. Fazidu min rafidi salihati ko ƙara ayyuka na gari fi sahaifiku fa inna laila wannan hara ya amala ne ka. dare da wani yana aiki a kanka yana tura ka da yana tura ka kai ma fa amal ba nan ne kamata ku sai ba ku gane ba A'a kun gane sai dai kila a daɗa buga misali yadda dare da rana take so ta fige ka ta kai ka kabari. Go, to kai ma yi aiki a cikinta. Ta inda za ka samu maganin kabarin a cikin dare da rana. Asirin kabarin na cikin dare da rana, a raya daren, a raya rana eh ai ta tafiya amma kana gyarawa, tana aikin jefa ka kabari kai kuma kana aikin gyarawa. Ran da za a jefa ka kabarin nan sai a jefa ka a dausaye. rauda min riyadil janna waltafitu liqimati zamani kuma ku duba kima zamani zamanin nan na da matsayi fala tudayyahu kakku bata lokutan ku fi gairi qurba ba aurin bauta ba fashattana akwai bambanci baina man yajlisu majalisan yadhkurullaha fihi yanzu tsakanin wanda zai zauna a hudu ba ya samu awa uku suna yin daidai da wanda ya samu ya zauna a rumfaffa ko a cikin abokai samu awa uku zama su zai zama daidai? Da ku jima da kyau, ba sa zama daidai. Wanda i zauna yanzu yana jin abun da daidai kowa ya san yana da bukata ya cike ne. Baccin ya yaki ce shi, ya nan da shi, ya ke shi. Ya sai wannan lokacin da ya samu awa kaza, zamansa ba zai yi daidai da wanda ke zaune wurin hira ba. Mai hira ko gingiri ba ya yi. وبين من يجلس مجلسا يضيع فيه ساعات في كلام فارغ لا نفع فيه وند با ما امفان الدنيا ده لاهره ا او آتم يكبه في جهنم يقول الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا wannan dare da wani an sa shi ne ga mai son wasuwa mai son ayyukan alheri idan dare ya suta baka ga rana in rana ta suta baka ga dare na zuwa dole ka yi amfani in wannan ya kurce kama wannan in wannan ya kurce kama wannan saboda haka aka yi yuklifu kullum min minhuma bahu. kowanne yana wakiltar dan uwan shi ya ni, la yafturani haka suke tafiya jere ba fa yankewa Idan zahaba haza ja haza فجعلهما يتعاقبان توقيتا لعبادة عباده دون سيتا عبادا باينسا هيسا كفر دليل رانا عباده له عز وجل فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار wanda aikin dare su tale masa ya kube shi da rana wa man fatahu amalun bin nahari istadarakahu bil laili wa'lamu ku fasani rahimakumullahu annal laila wan nahara matiyatan abun hawa ne jirage ne guda biyu yuba idanika min ad-dunya suna ne su taka daga duniya wa yuqarribanika min al-akhirati zaka gani mu mun caccanza mun zo kusa shekara saba'in da ko saba'in ba dole an caccanza mun zo kusa da kabari ne bala'in kabari ne ya fara muskilan ƙafa ne ya fara hasaɓanmu daga jiki ya fara yankwanewa fatuba li abdin in tafa bi umrihi Allah laila wan nahar inna fi zalika la ibratan li ulil absar tatajaddadu al shekaru ke maimaituwa fa naqulu inna amamana aman jarida. yau muna cikin sabon shekara narahu tawilan ya fi hudu ga wata kai aiko da aiki yanzu akwai sauran kaza lakin sur'ana ma yanqadi yanzu zaka nemi kwanukan ka rasa yanzu bayan maganan farkon shekarar nan ana nan ana nan sai ka ga wata rana an fara lalubai ramadana ina wajen ina ramadana take ne to ai ramadana ga ta ai ramadana kaza daga inda aka fara tsinkayota malam ka ta zo ta rufe da ku ta rufe da mu daga ramadana to ai ga sai babbar sallah ana gama babbar sallah ne ya rage shekara ce ta kare ga shekarar da muke cewa za ta zo za ta zo ga ta ta kare yanzu nan za ta wuce قال abdullahi الله umar عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله بمنكبي النبي يقام كافتا دنگاتن منزon Allah hane yake masa yace kun fi dunya ka annaka zari. kai rayuwarka da duniya irin rayuwar bako rayuwar bako ka annaka gari kaga bako yanzu bai yadda da mu nan duka ba ya yadda da mu amma jakarsa kayansa na jakarsa komai na jakarsa yana jira ke to an ce zahar an yi sallah an gama to ni zan wuce ka annaka gari a koyaushe kana iya tafiya ka zauna cikin shiri aw abiru sabir ko dan hanya fala yarkanul mu'minu mummuni bai karkata ila tuniya.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 وتاب إلى الله عز وجل وعزم على أن يضيع ألا يضيع ساعات عمره إلا في خيره لأنه يذكر دائما قول نبيه صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وهو يلهد دائما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر بكى يزيد الرقاشي عند موته فقيل له لم تبكي قال أبكي على قيام الليل وصيام النهار ثم أجهش بالبكاء وهو يردد من يصلي لك يا بي يا يزيد من يصوم لك من يتوب عنك من الذنوب أيها المسلمون الصحائف مفتوحة ودولاب الأيام يدور فما الذي يجعلنا نضيع أمارنا فيما لا يفيد فكم ممن لا تفوته حلقة في مسلسل أو مسلسلات ولكن كم فت ولكن كم فت فاتتهم من صلوات وتسبيحات فهملوا أوزار أنفسهم وأوزار من اتبعهم ملخص الخطبة سرعة انقضاء الأعوام والأعمار والواجب على العبد حين ذلك هي على ذلك ضرورة محاطبة النفس والمبادرة بالتوبة عليه رسول على الاستغلال الأوقات بالطاعة to a gurguje ƙarashin abin da ya gabata ne babu sabo bayan godiya ga Allah da salati ga annabi ‘yan uwa inna mudiyyal laili wan nahar wucewan dare da rana yana nesa ta mu daga duniya ne kullum gari gari ya waye dare yi gari ya waye mutum ya daɗa nesa da duniya ya ci kilomita guda kilomitocin su ne ainihin wa'annan da ana da kilomita ashirin da hudu a dare da wuni duk wani in ya wuce to mutum dare da wuni ya wuce to ya ci zango ɗaya don haka mutum kullum daɗa nisa ike daga duniyar ويقرباني من الآخرة صنع بطور دمت اللاهرة أنك دامك في قبري فطوبى لعبد انتفى بعمره فعباد طيب، الله دباوا دي أمباني درايوان شي فاستقبل عامه الجديد يدرفا في سابو الشكرة بمحاسبة نفسه كما مر على ما مضى وتاب إلى الله عز وجل وجاء آه، عز وجل wa azama ya yanke ala Allah ya zai yi a sa'ati umarhi illa fi khairi ya yi alwashin ba zai ɓata lokacinsa ba sai ayyukan alheri li'annahu yuzakkiru da'iman qawla nabiyhi Dan kullum mummuni yana tuna zancen manzonsa khairukum man tada umruhu wa hasuna amaluhu fi yanku wanda ya tsawon rai kuma aikinsa ya kyau kaga ko aiki yana gyaruwa to ya kamata yanzu kaga nafilan da zaka yi bana tafi ta bara azumin ka yi na bara Sadaka ka tafi ta bara kyautatawan ka tafi ta dabara tilawar qur'anin ka yi na bara wane ne din ka yi na bara bara guda ka za mu kai to bana muna bukatan kaza na jam'i ya na kai kaɗai karan kanka ma ya duk abin da zaka yi bana ya kamata a wannan sabuwar shekara musamman yan wannan masarautar ya kamata ya zama dogul ne dole ka ninka aikinka ka ninka aikinka in an gane karatun ta bakin naku dole mutum ya sanya zai ninka aikinsa dole mutum wannan aikin zai da nesa taka daga mutane zai kuma kusanta ka zuwa ga Allah don mutane za su fara kuka da kai kai kenan ko an je wurin ka ba za a same ka ba to me zaka zo kai ne ita tafiya Aka ce yanzu an yi sallah an gama, bari mu je mu gaida malam gaskiya ka cutar da ni. Wuce abun ka. Babu wata bukata ban da bukatan ka, ta ma baka da bukata na. Saboda kana bukatun da zan maka na gama maka su anan. Da kana kada ka biyo ni ba wata bukata za ka yanzu in ka bi ni daki ka cutar da ni ne. Wuce abun ka. Ni ma wuce abuna. Abin da zan maka amfani na gama. to kaga abin da ya rage kai aiki da shi ni ma aiki da shi mu amfana gaba daya to saboda haka wa huwa yalhadu da'iman bi du'a'in nabi yana yin du'a ina Allahumma ja'al hayat ja'al al hayata ziyadatan li min kulli khairin wa ja'al al mauta rahatan li min kulli shar Allah ka sanya rayuwa ta rayuwar mu gaba daya da duwa ne wajen dukkan alheri Allah ka sanya mutuwar mu alheri hutawa ne daga duk wani sharri yazidu ya yayi kuka lokacin da yake gargaran mutuwa aka ce masa lima tabki kala abki ala qiyamil layli subhanallah da gaske fa yake yana ma wai ina kukan yau da kiyamul layli za ta tsaya yau zai mutu kiyamul layli wa zai masa kukan da yake kenan yau na ina ganin in ka gane ma karatun kai in ka gane ma me yake so ya ce ni kayi kokari a wurina yana koka kamar yanzu misali a ce ka zo za ka mutu an kawo maka wani aiki kuɗinka ko kuma ka zo za ka mutu aka kawo maka takardar ɗaukan aiki an ɗauke ka aiki albashin ka kafa ga gidan kwana an baka ga wane ne an baka sai ga mutuwa kagan kana suma to yanzu wannan aiki wa zai mishi shin yanzu ‘ya'yana za su iya gadon wannan? Ina ba su da karatun ka. A'a to, ‘yan uwana akwai wanda zai kawai da duk ai ‘yan uwanka ba wanda yake da matsaya irin taka, amma in yana da matsaya irin taka mutane ba su san shi ba. To mu kun ga nan kun ga abin kuka ko? Gwamnan da aka zaɓe shi aka gama za a rantsar da shi gobe ya mutu yau. Yaya in ya zo mutuwa me zai shi? ai kaga ina kuka kukan me zai wannan zai kukan kiyamu lai wannan zai kukan azumi wannan zai kukan yanzu karatun qur'ani wa zai bi yanzu wannan zai kukan salati ga annabi nawa zai ni ina kukan sa sai yanzu wannan kujera wahalar da zai za ta tafi a banza da shi ko ɗanawa ban yi ba wanda ina son in huce akan wane in huce akan wane in huce akan wane sannan in yi amfani da kaza ga inda zan samu ya gama shirya duniya ga yadda samu Allah ya zo ka wuce gida to amma kun ji bayan Allah shi kukan da yake wa zai masa qiyamul layli waye zai masa azumi da yi tambayi wa'annan wa zai masa kawai sake narkewa da shine aja hasa yana maimaita man ya salli laka ya yazi wa zai maka sallah Yazidu yau zaka mutu waye zai maka azumin da kake Manya tubu anka min adh wa zai tuba maka daga zunubanka kana zaka ce Allah ina tuba daga kaza Allah ka yafe min kaza to in ka mutu daga yau wa zai nema maka tuba shi na ce muku in kuka gane wannan kun yi kokari Allah ba mu je dukkan mu sanya ya za mu yi mu gyara kanmu ni dai na san ba haka nake ba saboda haka na yi dai ya za mu yi mu yanzu sai dai in ana son a fassara wannan sai dai ka kwatanta shi da irin wannan mukamin ko a ce maka yau da mutum an ɗaura masa aure yanzu zuwa yamma ya sume sannan za a yi masa nan aure gaba ɗaya ga alama mutuwa kai ai kaga kukan da yake kawai ita wannan matar tashi sai dai mutane ce to duk ku fita ta zo kusa da shi ta zo kusa da shi ya ganta shiga ciki su kaga yanzu zai ce to yanzu wa zai zauna min da wannan mata shekara kaza muna soyayya gashi yanzu mutuwa zan yi ki sake fashewa ta kuka to su kukan da suke kukan azumi kukan sallah kai haza farqun bainana wa bainahu ayyuhal muslimuna asha'ifu maktuha sakaddu da yanzu sababbi an kawo su wa dulabul ayyami da duru asusun shi ma wannan ayyuka amal ne asusun kwanuka na kewaya kamar yadda ake yawo da inda ake roƙo ake yawo da roba ta da yawan taimako ana yawo da ita ko akwai mai iya wanda jefa bandar wanda ya naira dubu kafa wanda ya ebo rabi iyo wanda ya ebo kafa ya jefa wanda ya ebo kawai tafiya ake kai kafin wanda ka bar saboda shi to kaga haka kwanukan nan suke wa zai bada waye zai tsaya ya fa man ladhi yaj'aluna nutayyi'u amarana jama'a me zai samu mun san haka mu dinga bata lokacin mu fi ma la yufidu a abun da ba zai ba mu fa'ida ba fa min man la tafuta tafutuhu halaka mutum nawa wanda silsilan labari ba ta gushe shi ko wasannin kwaikwayo ko a wani littafi da aka yi shi halaka halaka diramomi akwai silsila kaza silsila kaza littafi ɗaya ka ji silsila ashirin wannan dirama an fara kaza ta kare kaza waccan an kare kaza in ya fara karanta ya fara bi haya yi ma yiwo littafin bai da kuɗin da zai sai littafin sai ya kai ta ƙarshe kana baka lokacin ka dan uwa fi musalsalin aw musalsalati walakin kan fatatu min salawati na wata ku ce masa wa tasbihati salla fa wannan so yake je masallacin da za a yi shaf da daga rana ya kai da aka yi dan sallah da wuri kan da dama su rasa sallah saboda haka abuna da su su ba suna zuwa juma'a ne ba suna zuwa sallah ne kaga wannan huduban ita ce juma'an su. Wanda suka zauna har lokacin da aka je kaza su da suka samu juma'an cikakka. Amma kullum kai kullun sai daga baya za ka zo, sai ka daga za fa ka satse. Ya kamata a ce wannan ya tsaya maka daga bara. Sabuwar shekarar nan ka nemi taimakon Allah sai dai gashi ka buɗe ta da lastik. Duk ba kai nadaman komai ba, ka sake buɗe sabuwar shekarar ka da lati fahamalu auzara anfusihim su dauki zunuban kawuna su wa auzara man man tabahu tun da wani da gani ah wala wala ya zaba ta wani ma sai an ji mana kaga zaka dauki ka, da zunuban wa'ancan ba tare da an rage musu komai ba tun da duk inda mutum yake akwai wanda ke koyi da shi a dunkulen huduban nan abun da ka za a ya cewa abu biyu ne wato gaggawan karewan shekara shekara na da saurin karewa wal amaru da rayuwar kanta shekaran tana da saurin karewa a rayuwar ma haka wal wajibu ala al abdi hiya la zalika abinda yake dole wajen irin saurin shekaran nan irin saurin karewa rayuwar nan abu biyu da zoratu muhasabatin nafsi dole ne mutu yi wa kansa muhasaba wal mubadaratu bit tawbah na uku alhirsu alasta gilalil auqati mutai amfani da lokacin da yake da shi yanzu bi ta'a اللهم اختم لنا بخير واجعل مآلنا إلى خير اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع اللهم اجعل جعلنا أئمة يهدون بأمرك اللهم اجعلنا أئمة يهدون بأمرك ووحد صفوفنا وجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله